an kakkare wasu sun mutu da bakin cikin rashin biya da ba a yi na kuɗaɗe na transport dinmu a cikin wannan harkar. To kamar su a cika rike muku yanzu tun da aka kafa sabuwar wannan hukumar da take sa ido a kan albarkatun man fetur. Ba su ƙara biya ba ta biya sau biyu amma ba su ƙara biya ba yanzu an kai wata tara wata takwas saboda kudaden mu akalla biliyan ɗari biyar suna wajen su sun ki biya mutane sun kakkare mutane sun rasa ya zasu ka san waɗannan kuɗaɗe da kake gani duk man da za mu siya akwai inda aka sa naira ah, bakwai da biyar ah, a a kowace lita wadda ake sa a cikin tamfilet ɗinnan, nan to wannan kuɗaɗen su ne ake tattarawa ake bamu to amma mu mutanen arewa mu ka fi shan wahala sabida wannan harkar ba fita komai da komai ya tsaya mu ba magana ƙari muke bukata ba ma abin da muke so mu kuɗaɗen mu ma a biya mu ma mu je mu ci gaba da harkokin nan namu to amma shin ba kwa fargabar irin halin da al'umma za su shiga to shi yasa muka yi kira ga gwamnati kuma muka fito fili muka yi taron yan jaridu muka sanarwa da al'ummar ƙasa kuma muka sanarwa da gwamnati don ta yi intabenin kafin abin ya lalace ya zama ba kuma hanya kan a warware shi a shiga matsala da yawa. To yanzu nan da yaushe kenan to gaba ɗaya za ku janye daga zuwa da kwamman gaba To ai janyewa mun ma ba mu janye ba mun janye yanzu ma haka kusan ka duba ka duba layin da yake cikin garin Abuja ka duba kuma abin da yake faruwa a sauran jihohi. Saboda haka abin yana ta fanzama ai janyewa an riga an janye a hankali duk wanda ya je ba zai ƙara yin koma ba kuma ga abubuwa sun yi yawa na kan hanya kowa ya sani dan najeriya ga kuma wannan hukuma kamar yadda na faɗi ba ta biya amma yau idan ta biya waɗannan kuɗaɗen yana mai tabbatar ma mai za ka ga an daina layi har cikin garin abuja har inda ma ba a tunanin za a daina layin za a daina in dai ba